Yayin da musulmai a duk faɗin duniya ke ci gaba da azumin watan Ramadan, sarakunan jihar Adamawa a Najeriya sun bi sawun malamai na addinin Musulunci wajen faɗakar da jama'ar su irin ɗimbin albarkatu da ke tattare da wannan watan da kuma jaddada muhimmancin zaman lafiya a wannan wata mai falala tsakanin musulmai da kuma makwabtansu musamman ganin irin halin da wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya suka faɗa a ciki a 'yan shekaru da suka gabata na 'yan Boko Haram da ya sanya asarar rayuka dukiyoyi da raba jama'a da gidajensu wadda har yanzu ke kan hanyar komawa su gida mai martaba sarkin ganye ganwari na biyu alhaji umaru adamu sanda ya shawarci al'ummar musulmi da su yi amfani da watan azumi mai albarka wajen yi wa shugabanni addu'a musamman a wannan lokaci da 'yan najeriya suke zuba ido su ga kamun ludayin sabuwar gwamnati da zamman za ta kawo musu canji. musamman mutum zai kame ya yi maganan da zai daɗa haɗa kan jama'a da musulmai da waɗanda ba musulmin ɗauki wannan damar na musamman rokawa kasanmu da shugabanninmu duk al'uwa shugabanni za samu su warware irin matsaloli jama'a wannan kasar eh, suke ciki. Shi ma a hira da na yi da shi a fadarsa mai martaba sarkin mubi Alhaji Abubakar Isa Ahmadu na yankin jihar Adamawa Najeriya wanda yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram ta daidaita ta kuma raba dubban jama'a da muhalli muhallinsu da yanzu haka ke kan hanyar su ta komawa gida domin sake shimfiɗa sabuwar rayuwa. Basaraken wanda ya ce Allah Ubangiji bai ya sauya wa bawansa yadda yake sai ya sauya wa kansa ya gargadi duk musulmi da ya gyarta halinsa ta hanyar yawaita ibada da kusantar Allah maɗaukakin sarki domin gujewa sake fadawa cikin wata masifa ya ce kamata ya yi bala'in da ya fada wa yankinsa ya zame abin darasi ga jama'a sarkin mu Nairobi, Alhaji Abubakar Isa Ahmadu ya buƙaci al'ummar musulmi da su yi amfani da watan azumi mai tsarki wajen yi wa Najeriya da duniya duka addu'ar neman zaman lafiya. Tunda total ayyuka ake kai sama. Idan majority mai kyau ne alheri ya sauka. Idan majority ba kyau shari ya sauka. Total an ce ba a ce wane da wane ba. Don haka mun yi darasi mun Allah ya samu dawo to ya kamata mu koma ga hanya. To kidan zai ma talaka an ce watan azumi wata ne mai tsarki kuma mai tsarkakewa. Na farko duk wanda ya azumi azumi in zai ah, karya azumin hmm, in ya yayi addu'a addu'an karɓaɓɓe ce to don haka zan ba da wannan dama duk musulmin da yake karya azumi ya rago ma Allah ya sake zamu zaman lafiya da wadata Sanusi Adamu daga Yola Najeriya